irin hare-haren da 'yan madaga kan kai kan mazauna ƙauyuka a jihar borno ya daɗa jefa rayuwar al'umman jihar cikin wani halin kakanikayi sakamakon yadda ake ci gaba da samun kwararowar jama'a daga ƙauyuka zuwa manyan birane don kaucewa irin wannan hari a duk wayewan garin allah ta'ala dai akan ga ɗaruruwan mutane mata da maza samari da 'yan mata na kwararowa zuwa babban birnin maiduguri ko da kuwa ba su da takamaiman masauki wadda wani lokacin sukan bugi ne da kwana a kofar shagunan jama'a ko kuma irin gidajen nan da ba a kammala ginawa ba wasu kokan samu mafaka ne a gidajen yan uwa da abokan arziki wani za ga mutum takwas zuwa goma a ɗaki guda mafi yawa waɗannan mutane dai dole ne ke sa su ganin yadda aka raba su da muhallin su na asali sakamakon irin wannan hare-haren wasu ko irin batun nan ne na yi wa kai kiyamun laili ganin yadda waɗannan mahara kan zo duk lokacin da suke so su aikata yadda suke so kuma su fice su tafi a lokacin da suka ga dama ba tare da samun wani ɗauki ba a yanzu dai kusan kowace hanya daga dukkanin kusurwa hudu na shiga da fita cikin garin maiduguri an taɓa kusan dukkanin manyan ƙanyuka da ke waɗannan wurare yayin da daidaikun da suka sora wannan matsala ba ta shafe su ba na ci gaba da ficewa ne daga garuruwansu don gudun tsira da ransu malam umaru likita na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ya ce sun fice ne daga ƙauyensu don gujin irin abin da kakai ya komo ganin cewa hakan na faruwa ba yau ba jiya ba wallahi rashin tsaro da kuma tashin hankali da fargaba da abin da ya faru ka kiyaye inda masifin na yake da can kama akwai abin da kake a can inda kake eh ni ma yake ne ina aiki nake a eh, gamman secondary school goza yanzu daga gozan ka baro ka zo ka maiduguri na zo maiduguri no kamar a can kana tare da iyalinka da gidanka da gidana da iyalina da iyaye na diga na baro wajen to da ka zo nan kamar akwai inda ka samu kake fakiya ko kuma gida da ka kama a ban kama gida ba tukuna ina squatting ne a wajen abokanai haka dai kamar an ce kauyuka ma yawanci da suke bakin hanya yawanci sun tashi ko sun tashi gaba daya da kafa suke takawa daga cikin bama har cikin maiduguri da iyalai mata da yara haka suke takawa da kafa har sun shiga cikin maiduguri yanzu ka shiga cikin maiduguri na wasu a bakin hanya suke kwana saboda ba inda za su kawo masa giwa kai wannan matsala ba nan ta tsaya ba har mata faɗi da zuwa kan mata da ƙananan yara da aka raba su da muhallin su sakamakon irin wannan hare-hare na kan mai uwa da wabi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata dukiya masu ɗimbin yawa ga ma wasu da da cikin wata ƙonanniyar gida ba abin da muka cire a cikin gidan gabaki ɗaya kuma ga mu nan dukanmu daga mu da gaba ɗayan mu gidan marayu ne ba iya ba uwa ba uba duka ayyukan mu daman dan wannan mu shi yake kula da mu a gidan to abin ya zo ya faru duk wannan dai ya sa gidajen haya mai Maiduguri zamowa wani abu mawuyacin gaske ganin yadda jama'a ke ci gaba da rabibin neman wajen fakewa na kuma tuntubi wani da ke wannan harka na batun gidaje ga ma abin da ke cewa gida ma yayi karanci diyawa mutane suna shan wahala akan neman gida mu da kanmu ma yanzu idan mutum ya zo neman gida tausayin shi muke ji saboda ba mu san inda za mu samu gidan nan mu bashi ba saboda masu neman diyawa ne to wani kuma yana da abun nan abun ka da hannun shi kwara ya je kama daki daya daki biyu to irin salin nan da akwai amma yanzu duk an yi occupying ya kare an duk an kakama ya kare wannan dai matsala ce guda ɗaya kacal cikin ɗaruruwan matsaloli da al'umman jihar Borno suke fuskanta sakamakon irin wannan tashe-tashen hankula da suka dinga fuskanta 'yan kwanakin nan da yanzu hakan ke tada jefa al'umman jihar cikin wani halin kakanikayi haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya